abul wada'i كوكو أن يأتي an yafe أين أين hukunci كو أن يأتي ai sauki ko an yafe maka ko ne dalili hukunci ke na aka fada ko to menene dalili eh? menene dalili ai ba jinta ba ne ka faɗi hukunci ba duk abin da ka faɗa ka zama kana da dalili a in ba haka ba kowa sai abin da ya ga dama ya kwana lafiya قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت هيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم هاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احادثه ما هي؟ قالوا انها قد افاضت قال فلا اذا haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rayuwa da matarsa a cikin yada addinin Allah aka ce an karbo daga Abdullahi dan Yusuf at-Tirmidhi shi ma ya rawaito daga Imam Malik Imam Darul Hijra shi kuma ya rawaito daga Abdurrahman dan Qasim in baka san yanda makaman hadisi ba to imam imam malik shine shehu ibn qasim ya kuma zai rawaito ibn qasim ko to sai ka san wannan abdurrahman ibn al qasim ibn abi bakr as-siddiq an abihi an aisha qalat Aisha منانا عائشة تسي ففية بنت هيي ففية ار هيي ابن أخصب وتتكي da a cikin wurin Yahudawa take daga baya manzon Allah ta aka zo aka sai riba ce ta manzon Allah ya ya ta zama cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mun taba tattauna manzon ki zalla da ita ko tafiya bintu rinto ibn Asad ita ce suke tafiya wannan tafiyar da ita da nana Aisha da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai haɗa sai nana Aisha ta ce tafiya matan manzon Allah haila ya zo mata sarrafa zalika ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana na aisha wa manzo Allah aka ga abin da ya faru ba na ga na na tafiya lokacin kai lokacin ya kai ta haila fa kala ke manzo Allah ce ahadithu nahi yanzu wannan tsare mun zata sai ba za mu samu tafiya madina ba sai ta karnaka tayi tawafi qalu sai suka ce manzo Allah innaha qad aqabat ai ta yi tawafin ifada kafin wannan larurar ta samu sai manzo Allah ce fala iba sai wani to ai babu laifi dan tawafin wada'i abu ne mai sauki ba ka da hujja a cikin wannan ba dalili bane yace fala iba ashe ba za ta tsare mu ba ma'ana da ba sai tawafin ifada ba manzo Allah ce tsaya da duk waɗanda ke tare da manzo Allah ta gama kaf ta yi tawafi Allah a tafi madina ya haka matukan kana son girma ka girma kana son mutunci ka mutunta duk abin da kake so kai abin da kake so ai ma kai ma kai kana son ka ji daɗin rayuwa da matarka ban ta ji daɗin rayuwa da ka kina son ki ji daɗin rayuwa da mijinki bari ya ji daɗin rayuwa da haka rayuwar ta ji haka a wufa in ba haka ba duk dabaran ka kai kana gani barani na na share wajen rayuwar ka na na wahal da mutane ana tafiya sai ka samu kanka cikin tsakiyar wahala ba wanda ba yadda za ka yi kuma wa ma tubauna illa ma kuntum kai ne ka dangwalo maka mun gane ku. شيء خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا رزقوا وما رزقوا سماح يده فكأنهم رزقوا وما رزقوا قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن إكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفروا قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد قال إذا قدمتم المدينة فسألوا فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية haka duk wanda ya amince da abin da yake ciki ba zai damu da shi ko ka saba ba shi in ka ji ake aje a yi sana aje a aje wallahi ba ka da hujja sai ma ka san abin da kake na gaskiya da amma in ka san kan gaskiya kake duk wanda ya saba ma kallon shi kake kana tausaya mai kafin zai dawo zai dawo lokacin yana da sauran rabu da Allah amma har kaji dan mai za a ci mana kaza dan mai za a yi kaza a je a yi fada a je a duk ba ka da hujja kan kai da kanka ba ka da imani cikakken imani kan abin shi ne wannan kisa Abdullahi dan Abbas fatawa suka tambaye shi yace to suka ce ya Abdullahi dan Abbas mace ce ta yi tawafin ifada sai ta yi haila to yaya za ta yi in za ta yi tafiyar ta garin ba da ta yi tawafin wada'i ba yace za ta yi tafiyar ta garin ba da ta yi tawafin ba ce a ah, da bursa sabit ba haka yake fada ba zaid bin sabit yace lalle sai ta jira ta yi tsarki ita to ku kuka je Madina ku tambaya ku ji mana ku ji jawabin da zai faru ne suka ce ba za mu ɗauki maganar ka ba ga zai rubun sabiti yana cikin manyan malaman sahabbai ya ce sai ta tsaya har ta ka tukunna ta yi tsawafin wada'i ta tafi kai abdullahi dan abbas ka ce mana za ka yi tafiya yace to in kuka isa madina in kuka je madina ku tam irin yi bincike shi kenan sai bar ku gama hanyar aka zo madina me kuke gani cikin fatawa sai aka je ya ummu sulaimi me kike gani mace ta yi haila bayan ta yi tawafi sauran tawafin ifada sauran tawafin wada'i za ta shaurara sai sai ta ce ah, me kuke ci na baka na zuba na zuba na na abin da ya faru kaza sai ta kawo kissan na na safiya eh abdullahi dan abbas yana ne dan ya san akan gaskiya yake za a dawo ya san akan gaskiya yake duk inda aka bi za a dawo yasa da kace ba za mu dauki maganar sa ba mu bar maganar zai rubun sabiti ce shi kenan ana ba ku hakuri ba an zauna lafiya ba ce shi kenan amma abin da nake so in kuka isa Madina ku bincika ku gani ku tambaya ku. da suka isa Madina Abdullahi dan Abbas ya zama shi ke daga maganar sa da ya fada ita to haka a rayuwa haka matsala ne duk sa'an da aka ce an saba sahabi kenan sahabai kenan ana ja ba za mu dauki maganar ka ba yace ya zage yake sun lakanta tashi yake sun da ya ya ya ya da ance sai ya a'a sai da in ya kai murmushi ka ce to ai babu laifi ana ba ku hakuri ku je mana ku bincika karshen bincike ai shi ne sai a zauna da mu ko رواه خالد وقتادة عن إكرمة خالد كقتادة من رواية أن الرواية عن إكرمة Ah, ban fassara ba ko yace an karbo daga ya ce alal madina sa'alu ibn abbas mutanen madina suka tambayi abdullahi dan abbas an imra'atin safat thumma hadat suka ce mace ce kai tawafin ifada sa'annan sai haila ya zo mata qala lahum ya yace sai kai kace ta garin babu komai ba sai ta je ta yi tawafin wada'i ba قالوا sai لا نأخذ بقولك na قول زيد qawlika دا كون qawla zaid a to da kun san maganar zaid ne kuka zo kuma kuna tambaya ma'ana akan duk mutane akai kan faru mutane sukan dauka tambaya zo su tambaye ka suna so faɗa musu abin da suke so din in ka faɗa musu sai sai musu kaza ina ce ai za mu ɗauki maganar ka ba mu bar maganar a to kun san maganar zaini na da shi na da mun ka tambaye Abdullahi dan Abbas kuma sai sai idza قدمتم madina ko mutane ina ne ba mutane Madina bane in kun gara aikin hajji za ku zauna Makka ne a'a Madina za mu koma sun kuka je ku tambaya fasalu in kuka je ku tambaya fa kadimul Madina sai suka iso Madina fa sa'alu sai suka yi tambaya fa kana fi man sa'alu umma sulaimi ma'ana duk da ke da ilimin abu shi ake tambaya ko namiji ne ko mace ummu sulaimi ita ce uwar Anas ita ce ake yin ake yabanta da ladabi ita ce da za ta tambayi ana yaban da cikin manya-manyan matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce take da za ta tambayi manzon Allah wata mas'ala sai mas'ala ta zo ta zama tana da nauyi shi ne sai shimfiɗa kafin ta wani tambaya har manzon Allah ya san la tabbatar da cewa lalle wannan mace matan tace ya manzon Allah inna Allah la yastahi an al-haq min al-haq ita ya manzo Allah ka san Allah baya son kunya a cikin tambayan addini ko shin mace in sai mafarki wanka ya kama ta abinda za ka tambaya kenan amma magana ce da take tana da nauyi وفينا إن الله لا يس يا رسول الله إن الله لا يستحي عن الحق يا من الله ذلك ما الله بقى يكون أجتينا ولن تنبايا in abu ya shafi addini kuma sai in baka tambaya ba kai a ajahilci shine abin da Allah zai kama ka kenan ko kai kin kika kenan to tambaya ta sai ta zo hal ala al mar'ati min ghusl idha hiya ihsalamat sannan ce to in mace ta yi mafarki tana da ta yi mafarki na miji ya sadu da ita wanka ya kama ta sai manzo Allah ce izara atil ma'a in ta fitar da mani kike nan an an magana ta kare to sai kuma ta kara buɗe wata matsala ta ce yanzu mace tana fitar da mani sai manzo Allah ce to yaya ake samun kamar ni wata mata manzo Allah ko ummu sallallahu alaihi ya ya ummu sallallahu kin kunya kamata kin kunya kamata abin da nauyi da wahala

قال وسميت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سميته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن أجيب غيرك أيضا يا هر عبد الله بن عمر أما يا ساجي داو وأكل سوى يا yace an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dace manzon Allah ya yi sassauci ga mace mai haila in ta yi tsawafin ifada sauran tsawafin wada'i haila ya zo mata ta tafiya ta gare su ba sai ta yi ba an tafira idan a faɗa kala wata ni tubna umar abdullahi da abbas sai sai na ji abdullahi da umar yana cewa a'a a'a ba haka bane to sai da aka kyale kenan nan ana nan ana bincike ba da bincike ake yi ba kala innaha ta tafsiru abdullahi da umar yake a'a sai dai ta jira ta je ta yi ثم سمعته بعد ثم سمعته يقول بعد sai sa'an nan na ji bayan haka yana faɗa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam rakhasa lahunna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu sassauci قال حدثنا ابو تو wannan hujja hujja ce ko ba hujja bace yanzu ka san hukunci da hujja ko to haka ake da amma addinin Allah kowa dukkan musulmi Allah ya baka ilimi ya baka kwalwa tun ya baka imani Allah ya dauka ka daraja ka tun da yasa ka zama al'ummar annabi in kuma ka mai da kanka kuma jahili ko kaman jaki wallahi wallahi karka zo kai ka zama mafanka imanin da Allah ya baka shine Allah ya ɗaukaka ka ya sa ka zama cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفي بالبيت ليالي قدمنا قلت لا قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان وموعدك مكان كذا وكذا فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلت بعمرة وهابت صفية بنت هيي فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحادثتنا أما كنت تشفي يوم النحر قالت بلى قال فلا بأس انفري فلقيته مسئلا على أهل مكة وأنا منهبطة أو أنا مسئلة وهو منهبط وقال مسدد قلت لا وتابعه جرير عن منصور في قوله لا وأن حديث يا جماعة السنة منفصل أيكو أي باية بكاته وانا بيانيكو باب من صلى العصر يوم النفر بالاقصه يتي باب اللي بيان ولا صلاكي sallan la'asar ranar da za a bar maka a al'abda inda ake cewa abda wani waje ne a can eh, kwan bakha allati baina makka wa mina kwarin da ke tsakanin maka da mina ma'ana har fita daga maka za ka je garin su sai an ga iyaya manzo Allah ya fita abin da yake ya halatta ka fita ko ina ko to amma tunda manzo Allah na da inda yaji ne zai hana aiko ne an Abdul Aziz ibn Rufa'il qala fa'altu قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك قال أخبرني بشيء أقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية قال بمنن قلت فأين صلى العصر يوم النفر قال بالابته اسأل كما يسأل أمراؤك an karbo عبد العزيز بن rufai ما كان بين انس بن مالك nace akhbirni bi shay'in aqaltahu an nabiy sallallahu alaihi wasallam ina son ka bani labarin wani abin da ka hankalce shi daga manzon Allah wani abin da ka gano ka fahimto ka hango daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aina sallar zuhura yawm at-tawiya ranan takwas ga wata ina yayi sallar azhar kala bimina yace mina قلت فأين صلى العصر يوم النفر ترانا جزاء برمتك ina yayi sallar la'asar kana bin abtahi yace tsakanin kwarin da ke tsakanin maka da mina is an kama ya fa'al umara'uka kai yadda ka gama shugabannin ka yi dan ba ka saba wa sunna haka za su قال حدثنا عبد المتعال بن طارق نعم أقراها akra halqa magana magana addu'a ce ake yi ba manzo Allah ba nufin abin da yake nufi kenan ma kamar ce ne yake kaza ne yake kaza to manzo Allah ba ce ce wa wannan da dama manzo Allah ya roki Allah duk wanda ne mu addu'a ba da haƙƙi ba Allah kai masa kaya kai masa kada kai masa kaza sai Allah ya karbi wannan addu'a to sai ya zama yanzu in manzo Allah ya maka wannan abin kuma alkhairi ne ko sharri eh alkhairi ne ba قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن واحد قال اخبرني عمرو بن الحارث ان قتادة حدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الظهر والعشر والمغرب والعشاء وركب ركبة بالمحصل ثم ركب إلى البيت فطاف به عن كربون أنس بن مالك الله يكرم مثلا الدائس يا بعد الأخبار سوى من ظن الله صلى الله عليه وسلم يا صلى الظهر للعصر لما غرب على العشاء sa'annan ya kwanta ya bacci a wadin muhassab ثم ركب الى البيت فطاف به فاما اتن قسم دريتا جدي طواف الوداع اتكام حيا اتكام باب المحصر اي التحصيل كلام باب الذي بيان آه واد السوقاد زاي اياد زنغ اواد المحصر قليلا يعوج بالمحصد وانزلا بحق بني ولا تبقي عن هيده قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه تأني بالأبصى نانا عائشة تشي وانا قرن ده منزل الله كزوا ينا زوم ينا سوكا با وانا ابن ديك للي سي أن أوكا ابن ديك منزل الله نا سوكا ولن ندن يافي مش سوكي إن يزو زي تشي تشي غرم زي كوما مدينة mun gane ko in manzo Allah ya zo abin da yasa yake ya da zango anan nan ne iya zo zai fita ya fi sauki ya fita zuwa Madina shi yasa yake sauka anan قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحسيب بشيء انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كربو عبد الله بن عباس يقول سوكا والنوكر محسب ان با وانا ابو بني manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka wurin ne ya da zango a wurin ne aka sauka saboda ya mai sauki in zai tafi gida Babu nuzuli bi zi tuwal قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطهاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة اتباب التي بيان سوكا بذي توا ذي توا مكة مكة سألنا كما دا إما أن الله يدعو بيش كمدينة في أن يادة ذي الحليفة في البطهاء التي بذي الحليفة idza raja'a min makka in ya dawo daga makka in ya je akwai kwarin da zai tsaya kafin gaba ya shiga makka in ya dawo kuma zai shiga madina yana zuwa sai sai akwai kwarin da zai yada zango a huta ko a yi sallah ko sa'annan a tashi a shiga madina ma'ana duk abin da manzon Allah ya har ya dawo suna kallo suna bincike akai قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذي طول بين الثانيتين ثم يدخل من الثنية من الثنية التي بأعلى مكة وكان إذا قدم مكة حاجا أو مؤتمرا لم يمخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا واربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيقوم بين الصفا والمروه وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناه بالبطهاء التي به الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يليق بها عبد الله بن عمر فينا يتي تند ميت فيها من الله سند مدينة حرمك كما كداو جاء بنا من الله يا سيدي ما نايد an karbo daga Abdullahi da Umar Allah ta masa da ya kasance ya su bi zituwa yana kwana a zituwa in zai shiga Madina tsakanin saniya guda biyu tsaunuka guda biyu gab da shiga maka ko allati bi ala Makka wa kan dutsen maka. وكان إذا كلم مكة حاجا أو مؤتمرا لم يمس ناقته يتنيز مكة زي أمرا كو حجي بايا دون قصد أبرها وسا كابوا بايا شيء بايا صوتا إلا عند باب المسجد فيازو كوفر مسلاتي ثم يدخل فيأتي الركن Sai ya daura abar hawasa ya shiga masallaci ya zo a rukunan aswad sa'annan ya fara bihi kuma ya tufu sab'a ya yi tsawafi guda bakwai to uku yana karfa to hudu kuma yana tafiya kuma ya sarifu ya juya فيصلي سجدتين كان يركع في ركعتي طواف كنكو ثم ينطلق قبل ان يرجع الى منزله فيطوف بين الصفا والمروه ان يجمع طوافي لنافله ركع في كافي يقوم مسوكي مسوكي مسوكي sai je sa'ayi tsakanin safa da marwa wa kana idza sadara anil hajji ya kasance in ya dawo daga hajji aw al umrati ko umra ana fa bil basha allati bayna sai ya yada zango a cikin kwarin nan da ke tsakanin zulhulaifa allati kana nabi sallallahu alaihi wasallam yuniqu biha inda manzon Allah ke gurgusa da abin hawansu a huta a yada zango wurin a huta ko ai sallah in kwana ne a kwana in kuma ba na kwana bane a shiga Madina قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال سئل عبيد الله عن المحسب قال فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر وعن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر احسبه قال والمغرب قال خالد لا اشك في الاساء ويهجأ هجأة ويذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم an karbo daga farin dan hari sai ce su ila ubaidullahi an muhassabi an tambayi ubaidullahi sauka kwarin muhassab kala haddathana ubaidullahi an nafi yace ubaidullahi ya ba labari daga nafi kala yace na gona da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ne ya sauka umar ma ya sauka abdullahi da umar ma ya sauka wa an nafi an kuma rawaito daga nafi annabi umar radiyallahu anhu yace abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda kana yusalli biha yace ya kasance yana sallah daga wadin muhassab ya sallaci azhar da la'asar ahsibuhu qala wal maghrib yace ina tsammanin cewa yayi ma da har ruba, qala khalid khalid mai riwaya yace na ashukku fil isha'i yace ba na shakkan cewa isha ma haka ake yi wa yahja'u hajatan sa'annan ya kwanta ya bacci kaɗan, wa yadhkuru zalika an nabi sallallahu alaihi wasallam yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake babu man nazala bi zikuwa idza raja'a min makka yace babin da ke bayanin wanda ya dauka inda ake ce man zikuwa ya dawo daga maska. wa qala muhammad ibn isa qala hadathana hammad an ayyub an nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma annahu kana idza aqbala bata bi zikuwa hatta idza asbaha dakhala wa idza nafara marra bi zikuwa wa bata biha hatta yusbiha wa kana yadhkuru anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yafalu dhalika an karbo daga nafi'u daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake ya kan abdullahi dan umar ya kasance idza aqbala bata bi rituwa in ya gabato za ya ce tafiya sai ya kwana inda ake ce rituwa har ya wayi gari hatta idza asbaha sa'an sa'annan ya shiga wa idza nafara marra bi rituwa in ya zama aikin haji ko umra zai fita zai tafi madina sai bi rituwa wa bata biya hatta yusbiha wa kana yadhkuru anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu zalika yace haka manzon Allah ke باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية إذا باب لك بيان الشم ويا هلك أنك جي أيك حجي كي سيد سير وا كاكي ولا أبين كسير كو كسي ولا أبي يا هلك كوري هلك با فأنا كما دين كاسوا دين كاسوا أتين كاسوا kasuwannin jahiliya ma'ana ukkar zulmajal zulmijanni sun kasance jahiliya sun kasance suna da waɗansu manya manyan kasuwa suna da manya manyan wajajen da ake cin kasuwa kasuwoyi ko kasuwanni kasuwoyi kasuwanni a yawan suna da kasuwanni manya-manya guda uku da ake cin kasuwa a kasuwanci a cikin zamanin jahiliya duk wanda ya kware a cikin wani waka ko balaga ko fasaha sai ya je ya nan ake ake zuwa ana bada koli ana gwada isa da iyawa wannan kawo abin da yake da shi wannan kawo abin da yake da shi ai kasuwanci kowa ya gwada bajinta wa abin da aka amince da shi sai a je a rataya shi ka'aba shine aka samu allafatu sabbi cikin mu'allafat sabi akwai waƙoƙi na jahiliya su an tara su ibn al-qayyim al-qayyim wa'annan mu'allafat sabi su ne waɗanda aka ma'ana aka amince aka tattace su aka tantance su sun kai koli sun sun kai matuƙa kenan sai a je a rataya a kanka su ne aka zama mu'allafatu sabi su ne zaka ji suna faɗar jarantakan su karamcin su menene da menene duk baki ɗaya ilimin su yasa sayyidina ali ce alaikum bi ashar al-arab fa innaha diwanuhum yace ku karanta wace wace larabawa ai kundin rayuwarsu su kenan baki ɗaya za ka samu fasaha da kan larabci da kan kalmomin alqur'ani da kalmomin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا عثمان بن الحيثم اخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما كان في المجاز وأكاب متجر الناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك حتى نزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج عبد الله بن عباس أن لا يكرم مثل ذلك أكاب da المجاز sun kasance wuri ne kasuwanni ne da jahiliya suke cin kasuwanci da shari'ar musulunci ya zo sai suka ji cewa to yanzu kuma an zo aikin haji ko umra idan mene ne za a je kuma ana kasuwanci sai suka ga wannan bai dace ba to shine sai Allah madaukakin sarki sai su ya muke ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum ai babu laifi ku ni fadala daga ku Allah madaukakin sarki ka tafi da atamfa ko ka tafi da wani abu inda ana abu yake ya halatta ka sarwa mutanen maka ka samu kuɗi ko ka ga wani abu kai ma ka sauka zo amma ba a ce ka je da abin da ya haramta shar'anci ba ba ce ka je da lalaci ka je kai barna ba Allah madaukakin sarki ce laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum shine yace a cikin mausimin hajji kenan باب الإفلاج في المؤمن المحسب يتي باب اللي كي بيان سوى أيدي محسب أتكن داري كوكو ألوكة داري يتفيا lokacin da dare ya kai tsakan dare kenan قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت سفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حادثتكم قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقا أصافت يوم النهر قيل نعم قال فانفري an karbo daga Ibrahimu daga Aswad ya karbo daga Nana Aisha Allah ta mata yadda yake Nana Safiya ta yi aila daren da za su bar Makka ta ci Madina fa qalat sai ta ce ma urani illa hadisa da Nana Safiya ta ga aila ya zo mata ce ina ganin fa sai na tsare ku tafiyan nan fa ba za ta yi ba tunda ba ni da tsarki yanzu ma na ba ta yi ba yadda za a yi sai tawafil wada'i قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرا حلقا كما قال لك اقرا حلقا وان وذاك ذو تساو في صاب كو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افاق يوم النهر ran sallah ta je kai tawafin ifada ai shine aiki da an ce a'a to shine sai aka ce na'am eh ran sallah ta je kai tawafi kala ثم قال انفري da aka ce kai sai a tafi babu laifi ba nan ne sai ko قال أبو عبد الله وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما قدمنا أمرنا أن نحل فلما كانت ليلة النفر هابت سفية بنت بنت هيي وقال النبي صلى الله عليه وسلم حلقى أقرى ما أراها إلا حادثتكم ثم قال كنت كنت يوم النهر قالت نعم قال فانفري قلت يا رسول الله إني لم أكن حللت قال فاعتمري من التنعيم فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال موعدك مكان كذا وكذا an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda tace mun fita ba wani abin da muka dauni ya sai haji falan ma kadinna amarna an nahilla ya dan sai isa makka sai aka ce kowa duk wanda ya umra ya warware aikin sa falamma kanat lailatul nafri da yi komai aka gama garin da za a bar maka a taho madina hadat safiya bintu huyayyi sai safiya ta samu wannan ruwa ta haila fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam halqa akra ma uraha illa hadithu kutub sai manzo Allah ce ai wannan ina tsammani, sai ta sabbaba mun saura mun saura nan ba za mu samu tafiya ba kuma qala sai manzo Allah ce kunti tufi yawan nahari in ji ke tawafi ranar sallah kuwa قالت نعم sai ta ce eh kana famfir yake to babu laifi yanzu za tafiya ba lallai sai kin tsaya kin tsarki sa'annan wada'ila sun fi ya rasulullahi inni lam akun halantu sai ta ce sai lana aishi ai ni ran da aka yi din nan ban yi warware ba ma'ana ita ba ta samu umra ba ke nan ko ko ita ko na na tafiya qala fa akamiri min at-tanimi sai ce ki je tanimi ki dauko umra ki taho fa kharaja jama'a ma'a akuha sai na na aisha kenan sai ta fita tare da dan wanta Abdurrahman ibn Abi Bakr فلقيناه مجلسا محل الشاهد كنا الامام البخاري اي سي سيبقى هذا من زعل الله صلى الله a cikin عجيب dare. فقال يتي مسي موعدك مكان كذا كذا يتي أتذكر دري سكا هادو من ذا الله ينا تفيا سيتي maza كجي مزا مزا في أمورا kaza da دكي ma'ana za a je can a tsaya a jira su sai ta yi umra ta dawo sannan manzo Allah ce to a tafi Madina in ba haka ba nan aka tsaya aka jira su kamar yadda za mu zo karanta a cikin hadisi abwabul umrati to an gama da babu hajji kenan ya dawo abwabul umra an shiga babu kan yin aikin umra kenan an gana da kita babu abu ai eh, babu kan yin aikin haji an dawo kan umra Da dama ɗan uwan juna ne guda biyu haka Allah yake atimul hajja wa atimul eh, wal umra lillah ko a cika aikin haji da umra saboda Allah kadai madaukakin sarki ba kasuwancin ne zai kai ka ba ba barna ce za ta kai ka ba ba karuwanci ne zai kai ki ba ba kawanci ne zai kai ka ba ba wata barna ce za ta kai ka ba a'a aikin hajji ka je saboda Allah ko umra sai matsala ta kama za ka saya ka sayar dan ka samu wani abu ko ko matsala ta kama jirgi ku bai tashi ba kin saba sana'a gida za ki dafa shinkafa ki sayar ba da lalaci ba da barna ba wanda ya haramta wannan amma komai an san cewa alhalalu bayyinun wal haramu bayyinun kowa ya san wannan abin bai kamata ba kowa ya san wannan abin abin asha ne kowa ya san wannan abin an yi shi ya shi da haddin larura وجوب العمرة وفضلها يتي وجب أيك العمرة لبيان فضل أيك العمرة وقال ابن عمر رضي الله عنهما ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة يتي دكا مسلمي واجبين أكن سي أيك حج حكا يتي واجبين أكن سي أيك عمرة باقي ما يندي في المذهب سنة وقال ابن عباس رضي الله عنهما Inna Kari innaha laqarinatuha fi kitabillah yace ai lalle umra ko aikin haji umra ɗan uwar aikin hajji ne a cikin littafin Allah Me Allah maɗaukacin sarki ce wa atimmul hajja wal umrata lillahi ko fa in kuntum wa in fa in ufsirtum fa ma saytara min al-hajj قال حدثنا عبد الله بن يوسف هذا القرآن الكريم إذا القرآن يقول مؤجزة ومؤجزة وشكك هذا قوة أجب القرآن الكريم لك كفاف الفتاة أنت رأى من قال الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى هنا قراتي سي انا قراتي سي هنا قام أبي الناس da aka ta yi wai wai yake ubayi wani kaji kana baya me ya hana ka tada ne lokacin da ne sanin a ɗin manzala ce yake ubayi me ya hana ka tada mu'jizan alqur'ani duk inda mutum ya kai da daraja da ilimi kowane ne yana sallah liman nan kankantar mutum da kaskancin yana bayan sahu kana kuskure cikin alqur'ani yana tada kai baka jin zafi a cikin sai dai ne girman kai mu'jizan alqur'ani kuma kowa duk wanda ya karanta alqur'ani sai da ya tsaya wani duk inda kake da hadda sai ya ma tangarda akwai wani bayamane naji ake ce da shi mane ne muna karatu jami'ar islamiyya ya fi kowa hadda alkur'ani in matsala ta tashi ake kira amma da aka zo jarrabawa jarrabawan jami'ar islamiyya ba sani ba sabo ta haddace zai yi bai haddace ba dabara ba ta yi alkur'ani na hadisi ne haka aka zo ana sai a kawo maka dama an ba ku hadda kowace shekara ko abin da za ka hadda na alkur'ani sa'annan an kulliyatin hadisi ne kowace shekara za ka haddace hadisi mai can da hamsin shekara hudu ba sani ba sabo ba dabara ka ce tambaya za ta zo nan nan zai zo a'a kana shiga ɗaukar ɗakin jaraba sai ka takarda karanta daga an sa masa Allah ya ce wa alamu annama ganin tulli shay'in shay'in fa anna lillahi kuma kika aya zuwa ayoyi kaza karatu alqur'ani rubuta alqur'ani rubuta alqur'ani ba dabara ba azanci in ba ka haddace ba dabara ba ta yi haka ba ta yi Shi ne suke ce da shi ma'arafatul aslam kenan Na naji ya fi kowa hadda misalibai duk in matsala ta tashin alkurani sai an tambaye amma iko Allah ya zo yana rubutu yana rubuce in ka kai wurin wata aya ka tsaya wallahi tallahi duk tunanin duniya ba za ka yi ba za ka zo ka koma ka ɗauko tiryan tiryan tiryan in ka zo sai ka tsaya wallahi ba za ka zo duk dabarar wallahi tallahi haka muka gani kana nika takarda kana fita bakin kofa sai ayat da kansa ya ce mu'jizatul qur'an da bakin ya ce mu'jizatul qur'an ya an karanta ta rubuta ta kai wata ayat ta tsaya Abin da zai zo gaba sai kaga duk ya tafi ya ta ayar ta ki zuwa ka koma ka karanto ka karanto da kamata ya kana kai sai kauce kana kai sai ka tsaya duk da bara ta tunanin ka duniyar nan kai sai ka tsaya wallahi kana ne ka takarda ai magana ta gama kana fitowa waje sai ga ayar ta zo maka kila to na ya wuce ba ka zaka wani kuma yana karbanta kaddan zai fadi ya kuma ya yi dabara ya je ya kun inda duk ya hadda ya zo ba sanan mu tambayar ta ruba ba wani wata unguwa aka yi ke sa karatu da da kun yanzu ba sai kai karatu zuzuru in ba haka ba ba ka da dabarar da za ka yi mu'jizatul qur'an alqur'ani kenan kowa ka karanta ka karanta duk ilimin malami komai kokarin malami kace maliki yawmin dini wace aya ke gabanta ba baya ba wace aya ke gabanta a wace aya ke sama kafin ka kai maliki yawmin dini duk ilimin mutum aya kace wacce ce ta zo baya zai iya kawo amma in kace wacce ke sama da ita sai yayi tunani maliki yawm din ita ce da ke daidai da zai kace iyaka abu amma da ke sama da ita kafin ita wata aya ce eh da ake jarraba malamai haka dama in ana so a tabbatar da kwarewar mutane cikin haka yasa tana jin ana ce ya samu balance in eh, menene mana ya kalubalance shi ya eh, ina wannan kalma ta so akwai mutanen da na sadaka inna wa'annan da suke zuwa kasan Murtaniya kasan Mali kasar suna zuwa Ghana suna zuwa Kumasi su sun kware ne a cikin haddan Alƙur'ani. sai ya zo ya ce ya ya zo ya ce maka in ka kalu kalubalanka ma'ana in ka hada shi Alƙur'ani a tafi sai ce wannan ce kalubale wannan ce kajja an wannan ce naziru haka aya ɗaya ɗaya kan in ba ƙarfin hada ce da kai ba sai ka faɗi shi ne sai ya kalubale da zuwa dama su bara suke zuwa mu kuma muna gida wurin iyayen ko sai ce kalubalen ka to kuma sai ka zauna iyayen ka sai ne amfani zuwa makaranta kalubala sai ka sai ka ana sai ce naziru sai ka ce makazzab na ce makulla ina har sai mun karanta kara su tabara to haka ake dauka ba wai sai ta ba kowace aya sai a zauna a ce to in ka isa ka zo ka zauna aya ɗaya za ka faɗa na faɗi ɗaya ka faɗi ɗaya na faɗi ɗaya wanda bai kore cikin hadda ba wallahi ba zai tafiya haka haka ake tafi haka mun je aikin haji muka zauna cikin tanti ni na ko ne ɗalibai, kowa sai ce to kenan a zauna wanda ya kawo baiti karshen harafin da baitin ya kwanta ka kawo wani baiti da yake da wannan harafin a tabbata ana tabbatar da hadda haka in muka zauna an zauna kowa ne sai wannan ya kawo baiti ba ka san inda ya kawo ba yana kai karshe karshen baiti wani harafi ne wannan harafin ana so ka kawo wani baiti farkon harafi da yannan harafi in ba da haka ba babu abin da zai zauna cikin kwakwalwarka sai an yi kamar ana yi sai an zauna wannan ya faɗa wannan ya faɗa mun gobe sai ka waye gari ka ka zauna kana faɗa amma in ba haka ba ba yadda za a yi yana da wahala ilimi sai ka karanta wannan sai fanni nawa kulliya kulli jami'a islamiyya ga gama kulli kowace kulliya fanni ɗaya ɗaya ɗaya za ga ga goma sha uku kowanne in baka ci ba za ta wuce ba haddan alquran haddan hadisi da mustalaha tafsiri fiqhu menene menene da nahwu har nahwu komai da irabi komai sai kai kowanne ba kowanne malami bai san wani fanni da sai fannin abin da ya baka nan sai ka haddace shi ka kawo dan ka na kowa baka kina na shi baka dara ba sai ka haddace na wannan ka fahimta ka haddace na wannan ka fahimta ka haddace na wannan ka fahimta kowanne ne ka zo sai radda ake yin lashi mana shi ka aika sani in ba haka ba za ka ci jarrabawa ba ko ki ɗaya kuma ya maka ba za ka ci jarrabawa ba kuma wa yake suna ce ba zai koma garin kasar su ba na wahala ko to haka abin da ake yi kenan in aka zauna maimakon tsegumi, fitina wallahi tallahi abin da muke haka muke sai to kenan kowa duk ɗalibai ne dai ba wani ɗan kaza dukkan ɗalibai ne kai karatu gida kafin ka je kun je kuma kuna karatu duk daga farkon karatu haka gama akwai wakoki da ake baku nusus adabiya kuna hadda wannan yaje qalilan yahuja bil muhassab wal jina wa la tabiya an haythi mutahawwila ba la aka me kenan ne karshe la to ka kawo wani baiti mai fara da la la amurka la ajri wa inni la awjadu ala ayyina ala ayyina ay kanat mamiyatu tadkhal to kowane baiti karshen baitin da ya kawo in ka isa kawo wani baiti farkon baiti da wannan harafi to akwai harufan da suke da wahala ka samu musu baiti na farko kamar ha babba kamar ha babba ko kamar fat, kamar waɗannan kalmomi da wahala ka samu wani baiti da haka to muka je muka zauna a cikin mina wani tajiji ne ya suka kawo yana Amerika yanzu yana da'awa cikin tsakiyar Amerika ibn Ibn Injina santa na yada addinin musulunci ya buga ka faɗi abin da kake dama baka jin tsoro daga ya kawo baiti karshe karshen baitin ha babba to duk wanda zai iya kawo baiti ha babba yana da wahala ko sai na tuna amurin kai sai hasartu bi fawdai rasina mata ma yana duk kowa ya tabbatar da cewa wannan ba za a taba samun wani baiti farkon baiti da haɓar ba a kwarci bi faudai rafiya sai ka karanta waɗannan mu'allaka sannan ka fahimci larabci sai ka karanta su duk jami'an da zaka je karanta duniyar nan ba zai taimaka sai dai ya buɗa ma kofa wallahi ba za ka samu karfi cikin ilimi sai ka bi malamai inda suke kun zauna min al-jilda ila al-jilda a karanta kafrawi ne makajiruma ne jinna hawa na da tabbaci sai da makaranta su daga farko ana irabi wa makani da sharri da komai sai ka karanta sai ka fi daga jami'a duk za ta buɗa ma ko ba ne ga dabarar da za ka yi ga mene da mene amma kowa ya san abu ma'ana in sai kowa ke sai kowa ake kan kan ba wata jami'a da sai ta ta zama malami ko sai ka yi kamar kana yi iyaka ta ba ka ta ce in ka dawo gida sai ka zage nan yanzu za ka yi karatu sosai ka je ka bi in malamai da suke da wannan fani ka je ka zauna ka yi ladabi kun da ma karatu jami'a albarka ta ba ta da yawa Eh. ayo ai ba zaman tafiya kake ba kan kujera kake zo in kaje jami'a za ka karatu zaman tafiya kake A ah. zaman da kana zo ne kan kujera yau malam ne ba yadda za ka girma malamin ba yadda za kuma ilimi ta'allamul ilma wa tawadu liman ta'allamuna min sai ka girmama wanda kake karatu rasu ko la hallari karar da sai Allah ya sa ma albarka duk inda kai magana kika ka zama limami to amma babu jami'ar da zaka zauna kan kujera zaka zauna malamin ka da zai zo babu wani jami'a kuma malamin ka sirara yi ta fadi kowane ne da saba zai zo ita ma ya saki ce ne da yadda kai ma kai zaka ka zo aka dauke ka aka shi ma ya zaka ya samu da shirki za ka kawo ke koya ma da kai kai zaka ka zo ya zaka ya zo <laughs> yadda al'amari gaskiya za a fade ta ita ce gaskiya sai ta ji malamai inda suke kai musu ladabi da koya ilmantar ka karanta ka karanta ka karanta ka fahimta yana da wahala to in ka gama jami'a suka baka certificate sun dora ma girman kai kenan kana ganin kai da kowa ɗaya ne da annan ba abin da kai sunna shi kenan sai ka zama fitina a cikin rayuwa kai ba za ka koma ka kai karatu ba sa'annan kuma kai kana ganin ka fi karfin kowa kuma ba abin da ka iya a kira ka ce za ka yi kai lafiya a kira kai nan shi kenan komai sai ya waye gari zama hayaniya an rasa ina za a yi ba haka bane to yaya za eh? inda ake sai an gaskiya kuma sai an nemi inda in ba haka ba wallahi tallahi ba za ka samu lafiya ba kai kanka eh masu certificate eh malamai ne amma ba dukkan ilimi malamai ne bangaren da za su iya daukan jiya su yi rubutu su fada su gwada ma lakta su tada fitina su yi kaza kaza amma a tsara a sun yi rubuta komai amma su sai gina wani abu sai eh eh eh, eh wanda yi a cikin haka nan suka bincika ba duk karatun da ya bace a a sai da ya karatu to yanzu an waye da kowa karatu jami'a ba shi da malami ya fi karfi sai ya karatu kuma a addinin musulunci kullum ana so sai karatu to kuma ka ba ka inda za ka karatu kuma sai kai wa'azi sai kai lakka sai ka tabbatar da addini kana da cikin addinin musulunci to sai cikin addinin musulunci yana cikin ranka gaskiya ne kuma sai ya hadu da mummunan fahimta da addini ko jahilci tilas aka samu karo a cikin zuciya tilas ka rinka jin ba da komai kana ganin kuskure ne sai kai abin da kake gani daidai da ke za sai ga zaman lafiya a zauna lafiya sai ga yayi wahala ko tilas sai yayi sai hakuri wani yayi hakuri to sai a zauna shi ne zama ba zama tarayya ke nan ba in ka ce a'a wanda yake a'a in ka ja wani ya ja sai ne sai in ce to a rayuwar da kai sai ya sai amma ba ga kowa ga jami'o'i da da makarantu fannoni na ilimi yanzu da ba ba san to amma waye ce ina ina maki ina maki albarka da wahala ko اللهم اجعلنا بمن وتولنا بمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسجد اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله